Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, 'yan bindiga sun tura zazzafar wasiƙa zuwa ga kiristocin zamfara inda suka ce ko su rufe cocin nan su daina abin da suke a cikinta ko kuma su kama su zazzafan hari. Masu mu ya zama domin jin cikakken wannan rahoto na muke tafa da shi na yadda 'yan bindigar jihar zamfaran suka yi barazana ga kiristoci a kan su cocinsu da suke ibada domin za su kama su hari inda ba su rufe ba kafin mu zinduba cikin kamuku rahoton da allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton 'Yan bindigar jihar Zamfara sun aikewa wato kiristocin jihar Zamfara sako a kan su rufe wato cocinsu da suke ibada in ba haka ba za su kawo masu wato zazzafan hari. Wasu 'yan bindiga sun aika wa kiristoci mazauna jihar Zamfara wasiƙa suna masu barazanar cewa su rufe cocinsu. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Zamfara ta tabbatar da batun wasiƙar tana mai cewa ta ɗauki matakan dakile harin kamar yadda 'yan bindigar suka rubuta wannan wasiƙa za su kai harin. Kiristocin na jihar Zamfara sun nuna damuwarsu sosai kan barazanar sannan sun roƙi al'umma su taimaka musu da addu'a. Wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga sun rubuta wa Kiristocin jihar Zamfara a na arewa maso yammacin najeriya wasikar ne wato sun umarci su rufe cocinsu idan ba haka ba kuma za su kai masu hari wannan labari kamar yadda jaridar sahara reporters ita ma ta rawaito shi rundunar 'yan sandan jihar zamfara sun tabbatarwa wato da wannan barazanar cewa wannan 'yan bindiga tabbas sun rubuta wannan wasiƙa inda suka ce ku rufe dukkan cocinku ko kuma mu kawo muku hari 'yan bindigar sun rubuta wasiƙar ne zuwa ga kiristocin da suke jihar zamfara mai magana da yawun 'yan sandan jihar dsp muhammad shehu ya shaidawa wakilin wato wakilin majiyar legit ng cewa sun san wasikar na barazanar inda ya ce e zan iya tabbatar maka da cewa gaskiya ne an aike wa kiristocin jihar zamfara wasikar cewa su daina ibadojinsu su rufe cocinsu mun samu wannan wasiƙa hasali ma 'yan sandan ne suka sanar da kiristocin jihar zamfara game da batun barazanar haka zalika kwamishinan 'yan sandan wato cp ya gayyaci shugabannin kungiyar kiristocin najeriya kan wato can a jihar domin tattauna wato matakan tsaro a cocin. na yadda za a kare su daga wancan hari ya ci gaba da cewa don haka an tura jami'an 'yan sanda na musamman kuma cp ɗin ya tura jami'ai wato na musamman don su rika sintiri tare da bawa masu bautan tsaro musamman ranar lahadi yayin da suke gudanar da ibadojinsu a cikin cocin haka zalika ya kara da cewa mun tura jami'an 'yan sanda masu farin kaya domin su rika tattara bayanan sirri domin gano dalilin da ya sa aka aika wannan wasiƙa. Shugaban Kiristocin wato sun magantu kan lamarin a ranar Lahadi shugaban Kiristan wato wanda ya yi magana amma ya buƙaci a sa aka yi sunansa saboda tsaro ya roƙi a taya wato a taya su da addu'a game da halin da suke ciki a zamfara da sauran sassan arewacin najeriya ga baki ɗaya wani sashi na cikin jawabinsa inda yake cewa mu yi wa kiristocin arewacin najeriya addu'a musamman jihar zamfara domin ba mu wa'adin wato watanni uku mu rufe dukkanin cocinmu a jihar kamar yadda 'yan bindiga suka aike mana. An lissafa wasu coci da za a kai wa harin daga nan wato zuwa Disamba wato watan Disamba duk da cewa cocin da za a kai wa harin suna wajen gari ne wato a cewar kungiyar fulanin muna ganin dabara ce. An turawa 'yan sandan DSS da wato na NSCDC wato civil defense da sauran hukumomin tsaro wasikar kuma sun ce sun samu saƙon. An umarci ƙungiyoyin Kiristan ta Najeriya kan ta faɗawa dukkan coci su rika wato rufe cocinsu karfe biyar na yamma daga wannan zuwa wato wata uku nan gaba domin haka tsarin tsaron yake sakamakon barazanar wasu kiristoci na sakamakon barazanar wasu kiristoci na tunanin yin hijira daga zamfara gabaki ɗaya. A shekara ta 2023 kan ta yi gargaɗi kan wato tsayar da wato ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimaki masu addini iri ɗaya wato a shekara mai zuwa ta cikakar zaɓe na shekara ta 2023. A wani rahoton kun ji cewa shugabancin ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan sun ja kunnan wato jam'iyyun siyasa akan tsayar da wato 'yan takararsu duk masu addinai wato ɗaya a zaben shekara ta 2023 da ke karatowa. Kamar yadda jaridar Punch wato ta rawaito kungiyar ta ce, kada duk 'yan takarar su kasance wato musulmai ko kuma duk kiristoci don haka na iya yamutsa wato siyasa a ƙasar sai dai ɗaya ya kasance musulmi ɗaya kuma ya kasance wato shine kirista. idan wato kirista ne zai tsaya wato a mazaunin gwamna to mataimakinsa ya zamanto musulmi idan musulmi ne mataimakinsa ya zamanto wato kirista shugaban kan dr samson ayokulle ya yi wannan jawabi ne yayin da ya jagoranci wata wato ziyara da suka kai ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata obi omo agege wato a ranar alhamis ɗin da ta gabata babu shakka dai wannan barazana da wato waɗannan 'yan bindiga suka aike zuwa wato waɗannan kiristoci da suke jihar zamfara babu shakka ya tashar masu da hankali sosai babu shakka dalilin yin hakan nema ya sanya aka yi wa waɗannan kiristoci wato doka na cewa su rufe wato cocinsu har karfe biyar Barazanar ta sanya wasu kiristocin na tunanin ficewa daga jihar Zamfara su yi hijira zuwa wani jihar wato domin tsarewa wato domin tserewa wancan hari da 'yan bindigar suke ikirarin za su kama su muddin ba su rufe cocinsu ba. Babu shakka wannan dai ba abin a farin ciki ba ne ba, domin kuwa ba wai idan an musguna wa kiristoci ya zama abin bakin ciki ba. domin waɗannan 'yan bindiga har musulman ma ba su bari ba kuma kasancewar suna ikirarin su kuma musulmai ne abin da suke yi babu shakka bai kamata ba wannan hani da suka yi na kiristoci ba wai don kiristoci ba ne ba za a yi murna haka zalika nan gaba ma sukan iya zuwa su ce a rufe masallatai babu abin da ba za su iya ba suna musulmai amma kuma suna irin abu na hali wanda wato wanda ba musulmi ba ba zai yi ba Jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da wannan ibtila'i na rashin tsaro, inda 'yan bindiga da wato suka addabi jihar babu gaira babu dalili yau ka ji an kashe wancan gobe an kashe wancan jiba an kai hari kaza can kuma an rufe kaza. Babu shakka a halin yanzu sai dai mu taya mutanen da suke wato waɗannan yankuna addu'a domin Allah ya fitar da su daga cikin wannan iftila'i da 'yan bindiga suka addabi jihohi na arewacin Najeriya. jihohin da ba hakan bata je ba muna fata Allah Ubangiji ya tsare su suma. Allah Ubangiji ya kama mana tsaro a cikin ƙasar mu dukkan waɗanda suke da hannu a cikin wannan abu. Allah Ubangiji ka na maganin su amin. Masu mu me za ku ce a dangane da wannan rahoton